kusan ana iya cewa wannan magana ta jerin sunayen da shugaba buhari ya aike wa majalisar dattawan najeriya domin tantancewa kafin a basu mukamin minista ita ce maganar da ta fi daukar hankalin 'yan najeriya mazaunin nishar a yanzu haka waɗanda na tuntuɓa sun bayyana gamsuwa da zaɓin na muhammadu buhari sunana usman ɗan kano mazaunin yamai ra'ayina gaskiya waɗannan abubuwan da buhari eh, suna da buhari gabatar gaskiya abu ne wanda ya dace domin me an ba da misali aka ce kamar shi obasanjo da goodluck ba san mutanen da suka eh, ba san su ba suka ɗauke suka ɗora su akan mukamai to shi ko buhari waɗannan mutanen duka ne bayar 21 duka ya san su ya san ko suwaye don haka in allah da zatan da muke yi insha allah za mu same shi a najeriya sunana malam haruna wanda aka fi sani da ajakuta dan najeriya mazaunin nijar shi mutum ne wanda yake yana kishin kasa kuma yana sa 'yan kasa su ji daɗin mulkin sa da yake yi tunda tun bai hau muna ganin irin abubuwan da yake faɗa da irin jin ciwon da yake yi a yadda dan najeriya yake ciki wahalar dan najeriya yake ciki a gane ko kenan duk abin da zai yi zai yi wuya ya yi abin da yake zai saba ma abin da dan kasa yake so na yarda da tsarin da za yi saboda ba wani son rai a cikin mulkinsa ni sunana abdulatif ni dan najeriya na ta oyo state ne allah dai ya tabbatar da alheri su ga gwamnatin da ya zaba ka hanyar na da su ma shi ne kanshi ya ci gaba da wasu aiki da ko da sun shiga ba za su yi wasa ba A dangane da rashin saka matasa a shirin kafa sabuwar gwamnatin ta Muhammadu Buhari, 'yan Najeriya mazauna Nijar na ganin lokacin ba matasa mukamman gwamnatin tarayya bai yi ba. Maganan ba matasa a ciki abu ne wanda yake wanda ya wuce tunda a yanzu a tsarin nashi a yanzu a yana da ya tattaro matashi dai wanda yake da takardun shi a hannu takardan kare daga na secondary school dai har zuwa sama in kana da shi insha Allah dai ya riga ya alƙawarin cewa Allah da zaka samu matsayi inda zaka kai abunan din kanka. kina jira ce yanzu in ba a gyara ta da tsofaffin ba gaskiya matasa idan suka shiga cikin al'amarin nan gaskiya na ganin za a ƙara mata wa wasu ne Najeriya kai na mata ne matasan mu yi hakuri a sa tsofaffin hannun magani kuma su mu su da addu'a ga waɗanda majalisar dattawa za ta amincewa shigarsu cikin sabuwar gwamnatin da APC ke shirin kafawa watanni kusan shidda bayan lashe zaɓe 'yan Najeriya mazauna Nijar na gargaɗin su da su kasance masu riƙon amana tare da maida dukkan wasu bambance-bambance share ɗaya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.